谁用什么呀？谁也不差呀。谁把人照顾得呀？谁也不容易呀。谁骂谁用什么呀？谁也不差呀。谁看谁多得呀？ na maza Ba na. Yar uban Wannan zaman kaga farauta ta yi ba nama a kuma sun haɗu da kuɗi. Bilayen da kakana dan Allah dan annabi dan Muhammad dan Allah dan annabi kafin dan Muhammad Allah na la ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wai ina da kan ne ye dan Allah dan annabi kafin dan Muhammad Allah na wayo uwata wayo ubana Allah na wayo Allah na gamu da gaba na wayo dan Allah dan Allah bukafin dan Allah dan Allah suru dawa mai dawa bane kaure mun matata eh ni ba mai dawa bane billahi la ilaha illa huwa ni ba mai dawa bane ni ba mai dawa bane billahi la ilaha illa huwa dai ne mijinta eh ta wallahi na fice ta billahi la ilaha illa huwa na fice ta dan Allah dan Allah bukafin musafanta dan Allah dan Allah bukafin dang on la dang on mu kaden dang on la dang mama den ye da kan dang on a a a dang on la wai o ni mara dang on la dang on mu kaden dang on la dang on mama rasulai ye wala waya wayo Allah na wayo wayo dan Allah yanzu ban gama yayi na ba za ka sani in tafi dan Allah ba annabi ga dan dan ba Muhammad dan Allah na annabi ga bir wai wayo Oh wani wani wajen Allah da annabi dan Muhammad Rasulullahi na ni uban ma yake sa kai na ne da ni dan Muhammad dan Allah dan Allah ya za ta ye ba in na za ta kai rawa ye ta kai rawa ko Allah dan Allah dan annabi ka yafe ni dan Allah ka yafe ni dan Muhammad Rasulullah ka yafe ni nace sai kai rawa ko wace ko ko wace ko wace eh dan Allah dan annabi eh dole ne sai kai rawa to Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. gidana ka zo? Zaman haɗa wannan bukatun. Wa gidana ka zo? Yes. Wa gidana ka zo? Ba san gidan ka bane dan Allah dan Allah ku tare. Wa nake so ba yi min kiɗa kala kala. Kiɗa? Eh. Kiɗa nake so iri iri. Eh. Za ka mun ko sanar da ka. Barin yi barin yi. Dan Allah dan Allah. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Yanzu. Ale mana. Nan ne? Waye? Tsohon soja ne na ina wai. Kai, na gidan uwaka. Me haka ne ne? Ni ne tsohon soja ne a nan gari, ni ni kaɗai ne fa. Wai tsohon soja ka sako daga sani. Na ce ni ne, a'a ah, a haka ne. to zan bude amma bisa amana eh. ka dai tabbatar kan ne din ko to zan ma wasa ne ba kai bane Allah ya maka me Allah ya mun abin da ya ga dama zan bude amma bisa amana to bude mana sai sa yini kai ne yini aka iyali ya gari wannan kai ne fa wannan dariya kwa anya kwa? kai ne ba to ba dole ba yayin ka ce mutum ya ce ba an ce mutum bai iya kuka ba to uwarsa bata mutu ba kawai abin da ka fiye ambata a da zama tsiya ai shi ne sai dai ka ce ne sunan maza ga nin ne ke kamar an goya kare a keke ka ga da gona abin da dole sai da sai da leke ba ruwan jimola yanzu baka sani ba yo mm. ai yanzu an kashe maciji ne ba a sara kan ba ban gane ba kuma to mijinta ya zo ɗaukar ta yawo

Na gode. Lokacin da aka je yakin bamu mu ka san da harbi ya harbi lugudan wuta ya lugudan wuta. Eh. Gaba ɗaya wala kyan da kake karka wani razana. Eh, ina jin ka. Mutane suka tsare gaba ɗaya rundunar aljanu aka turo mu. Na jin ka san su ba sa mutuwa. Sai dai karya in karya in zube in karya in zube in karya haka na dinga karya ina jibgewa a baya kamar itacen wanka. Kai. domin zai shiga saboda ina ina ko da to ba ko ba wajen da sai da a kiyaye wajen da Allah mana ka kuma zan dinga dan mm. saboda idan mun yanzu akwai tarko da na karbo mm. gaba ɗaya zan hada da da mijin mm, da ka kyauta <laughs> shine da a wajen da a sauka lafiya amma fa na gaji wai wai allura mun ko kwanciya za mu kwanciya irin tamu ta sojoji ba ma kwanciya sai mun rike bindiga sai mun rike ammunition <laughs> kai Allah sauke wato sai na tuna da wani bature da ne wani take ina daga kwance subhanallah wannan bature ya ga izaya oh ah. irin dan wuta eh La la la la la. La la la la la. La la la la. La la la la la la. La la la la la. La la la la la la. La la la la la. La la la. in kuna so baban ki je maka dawo lafiya dan ilmin hayatin dan ya rasulullahi ya hakuri dan Allah dan annabi da ba na ba kasan garin da yake a'a ba su ba ba su ne wallahi Allah Allah na to na ji ina son uba na je maka zauna lafiya eh ai kuma idan kana so daga yau ka zauna lafiya hankalinka a kwance mhm. inda Allah ya rufa maka asiri ka rufa kanka asiri ina ma gargadi in na sake jin an kira ka tsohon soja ka amsa sai na kashe yau ga miki dama ni ba tsohon soja bane tsohon dan iska ne da ga baka ji takaran da nake ma ba ah. daga yau bari zan canja ma sana'a daga yau ka koma makaɗi shikenan an gama idan na sake ganin ka wa an yi ma tsohon soja har an ma kirari kana wa wa wa wa kana to daga yau zan kashe Ka ci ka zauna da dai. Mm, mm. Mana kunya. Eh na wannan gani a faɗa. Duniya na ta kallon. Eh. Me wannan? Wannan? Eh, ita ce To haka sojojin suke yawo? Eh. Kuma daga yau in aka sake ce maka san saka ce easy. Kirajen kan kaza zan maka a nan. Ai da ma ce ba easy ake cewa ba yusu ake cewa ai. To daga yau. To. dan ba tsara godiya da kwanan shi. An gama. In na sake ji. Sai na ɗauran ka. Kuma kwatanta min irin kiɗan da za ka yi da waka. To. Wanda iri ne? Kowane iri kamun. Karka kiji tungam kam. Karka kiji tungam kam. Karka kiji tungam tungam tungam tungam tungam tungam tungam tungam. Karka tungam kam. Tungam kam. Tungam kam. Kam kam kam kam kam kam kam. Kiji tungam kam. gwamnati damdam la ilaha illallah muhammad rasulullah mu ne na bala mu ne na bala tawa la ilaha illallah ko kuka ta garin ku ba mummuna wannan jagargalin na ina ne mai ciki falka shi kamar cikin gwazar ma da kani na ne shi saboda shi la ilaha illallah muhammad rasulullah kan ndam dam ndam dam maganin mura nake so maganin mura nake so ah, ndam dam ndam dam kam sol ya isa kai an je na faɗa bai ya kai kare na faɗa an je na faɗa ka fa tsohon fadan ke nace maka an je na faɗa to ko ya kawo ka yo ai komai da bayani yana da dai to menene me bayani me bayani me bayanin to bayani to wannan bai kuma ka kar ka sake ci a yalla bai fa to ni yanzu tsohon dan iska ne to ni wasu ne suka tsare ni suka tsare ni ban san su ba sai na ba su sai na ba su kudi shine nazo nake so mu je ni ah, a ah, ah, kaka gogan jaraba je ka karke lafiya dan Allah ka fita aje waya aje waje waje waje waje waje ja ja ja ja ja je ka je ka alake sauka ba ne kai irin wannan aiki da aka sa ni to kuma inda yana ta dawo ngam ga muna kai ngam ga ngam na sai na kwance sai na kwance ngam ngam sai na kwance assalamu alaikum baba na je wannan sabulin shine wani suka da suna ta ga dan gidan tsohon kai kai kai kai kai kai ba dan gidan kai dan gidan dan iska ne an daina ce ne tsohon soja ya isa ya isa wanda duk ice maka kai tsohon kai dan gidan tsohon soja ne kar ka yadda yanzu ni tsohon dan iska ne kurum kuma ka nan eh, ce ba ban zaki ba a ka ce tsohon makaɗi eh, yanzu na koma kiɗa ka gane ai a ce waya tashi kan zagi za ka yi mun kuna nan

ba da ita ma ko kun ki share ba masarwa ne ko gurin ba ki share ba nan gine da wani da homo ce wa kai ka duba ne da homo ce nan don abin da halin ka ce ba homo. Ah, kai wanda da annabi ke hakuri dan Allah dan annabi ke hakuri ko me na maka Allah da wuri yadda ba wani abu ya Allah sai ne ku na ce na ce wani abu ya jawo muku na ce Kaura, kaura, kaura, kaura, kaura, kaura. Kaura, kaura, kaura. waje ka ce lafiya kuma. Ba komai lafiya. Wanzan? Eh? Na ce lafiya kuwa? Lafiya lau na ce. To amma kana ta waje waje wai ga gabas wai ga yamma. In mm, ba komai. na mm, mm, jikin makocin. Makocin da naka. Jiki lafiya lau. Kaɗan yanzu akwai wani abu a bayan nan. Do Allah do Allah ba abu ne da ya damu mutane kowa da kowa a gari ko? To ai ni ban sani ba. Allah yanzu kai dan wannan dan wannan ma eh. to me wannan kuwa dan wannan ma ai da Allah wajen naka lalace wallahi mun ne ne Allah wajen naka ya lalace to menene wannan kai ma da kike kullu gado wannan zamai wannan wannan abun ma da yake faruwa gari ya to sai ka ce wani kiban laja kai wannan da ka gidan ya sai ba me gida Sanda zuwa. Sanda ka. Na ga ɗakin ina wanke rana zan zuba ruwa. Kuma wanke nan rana zan zuba ruwa. Eh wallahi. To mun ga mai da zo za a wanke? Eh to ai wani aiki nake yi. Ba a wanke rana ba an zuba ruwa. Ruwa ya yi sanyi. Ya za a yi kenan? Ka. Sha'anin mata yana da wahala. A'a. Ba a ce wai sai yanzu bai za a wanke randa. Can za ba a wanke randa ba. wannan tsari wannan tsari da ala yake yanzu ke tsaye ba a ce tun safon mai kike bikin kyan da hakuri za ta ta sa a fita a gicin yara in wanki wannan in wanki wannan in sa wannan kwalli in sa haka wannan ma ni yanzu da an magana yi hakuri wani wannan ka kace ka ce yara ka za ka yi shi mutum da magana ta za a yi ma mai gida ha sai hakuri dubuna yanzu na bokiti tsohon wane ne duk kaya fata fata gida kamar gidan ma'aukata domin mai kuka ce a jikinsa. Na gida ya haƙuri ya shiga ɗaki in wanke randa. Aikin kenan ne. A je a jibe kai ba wanke randa ba zan shiga ɗaki in jibe. Dubu tukunya. Wai wannan tukunya mace ce. Lili. Eh. Wai wannan tukunyar mace ce. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Me kawai shi

mara marasa kunyan garin nan dama ina ji mara kunya Bace za ka nutsu ko kuma sai an sha jininka. Ne? Kuzari kake mu? tsari kake ko eh? to na gaya ma ka tsaya nan gobe in wani ma yana taɗi na na ji har ana yi da kai ni da kai za ka gaba ka tsaya ah, manyan baki ku kuna ta ni ku ji labarin da ake a cikin gari mori mai ya faru a cikin gari wai kun ji labari wai wani ya aure da danniya Ni yanzu dai ku san ku karyata ni ba tun da haka na ji labari. Ai ta ce da danniya sai ki tafi ba mu guri da danniya. ta wata rana kuwa gani da idan ku kwaji kuma da kunnen ku. su suna nan kwana da kwanaki salamu alaikum wa alaikum Allah eh, na zo da ba mu saboda dama don arzikin da muke ci a gindin kuma kun bakin ciki hmm. da kake soyawa muna zuwa muna saye kayan abin nan ya kamata ba faɗa za ka rinka mana ban haka zo sayan kayan ka na faɗa kai faɗan ka ne yake koran maka jama'a ai shi isa to ai na daina to ai shi kenan ka gyara halin ka za mu zo mu saya faru ne sai kin faɗa yanzu na Simoli ta zo tana ba mu labari wani ya ari dogon ne ko eh, dodon ya wallahi ji ba mu labari kai wallahi in dai baka mutu ba za ka kana ganin ka biyo kuna da ni ma wallahi Allah ya amin da barka ko ni na ga rasul da ban ga magajiya ba ya ya ku har yanzu ba ku zancen dodon miyan nan ba ku da wannan zancen dodon miya ba sai ku je ku sayi to ni akwai abin da zai bani tsoro wata dodon miya ce zaka bani tsoro a duniya tun da na riga na fito ai ni ma na jin tsoron komai wanda dare ne sai ma ke da gani ba ani sai ku je ku ƙara da ga ne mun hanya wai makaho ya san sai gone ni ma dai ban yarda ba dodon miya sai ku je ku sayi ma tsoronta ni dai ba na tsoronta ni ko wuta ce ta tsoron ce ta bani wuta dai ba na na na san ba tun yau ba mm. kuma sai ku yi wata karuwa jimewa a sai ka yi sannunku salamu alaikum mutanen gida sannunku sannunku ya raba ku kuma ga mana na buka shida da kai ko ka ce ba mutane ba salamu alaikum sai na ɗaya ke zama in gama sai na ɗaya na gama sannunku bayan Allah wannan wani ce mu Yarinya, ruwa nake so da Allah ku bani. Ruwa zai ba ki ruwa. ba mu da ruwa ba mu da ruwa ba ku da ruwa ba mu da ruwa da Allah ka raba wannan ruwa ba wai Allah ruwan ruwa ba mu da ruwa ba su ruwa ba mu da wannan ruwan shan da za a sha ma Allah hare ku ba mu da shi da Allah ku taimaka mini ko ka ruwa ba ruwan da za a sha ma ta Allah ku kuka zauna ma kuna sauraron ta wannan ruwa to murɓa huwa in ba ta ba ce mana yau ke Allah mu ba za mu ki baki ruwa ba wata tsoho arziki ta ɗan uwan arziki ai tana gida wata tsoho arziki ta za ta zo kuma nan wajen mu neman ruwan ta tsohuwan na gari tsohuwan nuna da bakin wuta ba mu da ruwa ƙannan ni ce tsohuwan na gari i an faɗa ke ta tsohuwan na gari ko kina da magana ina jin kunya ki ban na ganin ke tsohuwa ne in sassaka ki in sassaka abun banza ɗauki ba da ba ta ba amma wallahi da ba za ki bai gidan nan ba sai sai sai na bari wa amma ki gani

Abu da hakuri da hakuri ta muka sadaka nawa kika bayar. Ɗan nan daga ruwan sha ya mai ya za ka. Ko ba za a bayar ba. Ko ba za a bayar ba. An ba bayarwa. Ba za a bada ruwan shan ba. Shin gaba na ci gaba da harka ka abin da ka da abin. Daga a bani ruwa shi ne za a mun haka. Yeah.

da ma zan ku kallamu tsohon nan ko ko kun ba tsohuwar ku bace ta gidan nan ni ba da kira ta ni ba ba ta ba ta abin nan haka ba ta naje na zake ba ka ba ba da ke ma jaraba to ba ah ai dangi da hamsin na dan an gama an gama an gama ai dai haka ne zan je da kaina ka wanda azari da yi da ya ta magana ce ya kamata a duk da za mu san yadda za mu yi mu da wanda ya kamata ne. menene ka faru ba wani ba wani abu ne yasa muka shiga haka eh menene ka kai ma dai yanzu nan ba ilori ba ba ni ka zama da ke mi jebu gidi ne kuma jebu gidi dan ne nan ba da ba abin da yake damu kai ma ya dame ka ko ba haka ba dare mun kira ka ne mu tattauna ta ta ta kaya ki da mu ne da mu mu ballawa inda irin wannan me

What's ìrí torí alágbèjà láti torí muhammadu mọ̀jú àìsà màá àwùjọ àìsà àwẹ̀ báyìí báyìí pẹ̀lú ọ̀nà sí náà ní ma. Ìrọ̀n kan náà kéde ma. Àwọn tó ní láyé ìgbà tó ń bá bàtà burúkú àwọn náà ṣọ̀tá. Yàrá bàtà burúkú ṣọ̀tá ooo. Yeah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jọ̀yẹ́ lẹ̀ jọ̀yẹ́ lẹ̀ ọjọ́ kàkàrà ooo. Yéé. Jàdí náà não tọ̀ ìdìbò náà. Àdìyẹ báyìí não báyìí báyìí. Jàmbá ka ìdìbò náà. Ẹ bẹ̀ ìdìbò náà. Ókè o. O jà káyọ̀ ǹda. o jà káyọ̀ não káyọ̀ ǹda káyọ̀ ǹda o. Yéé. Èsì sábẹ̀ não àwòsù. Bẹ́ẹ̀ não Tàbí tàbí tàbí o. Tàbí o yà ń kàtà kàtà kan sí mi lọ. O yà. Tàbí náà sà. O yà o yà. Báyọ̀ ọ̀dà báyọ̀ ọ̀dà. Báyọ̀ ọ̀dà. Ee kàn sí kàtà. Ok o. Báyọ̀ ọ̀dà o. Lọ́nà ọ̀dà ayé àtàkà. Ìyá kàkọ́ kù náà. Ee kí bẹ́ẹ̀ ni kọ́lọ́ bá ilé wọn náà bá kú dájú. Yá ìlà ìlà ìlà o. Ọ̀dà. Ee ọ̀dà kàtà kàtà. Ọ̀wù náà. Àjọ tayi kusari ta tayi kusari kai ana eh na yo da ta tayi eh kusari ne ta tayi yo kai ana ya te ko ti da kusari ne na eh kale तुम राम करो खाना मजा कोई ना दे मैं तुमको कह रहा और प्लेट को और प्लेट को और प्लेट को और प्लेट को पाई ना ना कल पाई रात होते तो दे अंदर जा

ina da cikin da yake a'a karatu ya gida ina ku dole yin kin ta ne gida na su ba ku me ne gida zanna me faru ne zanna ne gida me faru ne wannan masifa wannan masifa Allah da kawo kurhanta bin girman annabi da Qur'ani masifar ne ya faru ne gida a waje a abin ne ba a faɗa ba don ne mutum ba fara faɗa ba wane ne Na gida ka faɗa mana misalin idan kan sunu ado Allah ya kiyaye gaba to Allah ya kiyaye na gida ma ya ta ba sai ban sani ba mai gida ai faɗan ne faɗan ne na lura ne faɗan ne na lura ne ke da shi ado Allah ya kiyaye gaba Allah ya sa ya ba alheri ne to ah, mai gida me ya faru ne dan Allah dan annabi ni kai ki kawo dan an ni kuma Allah ya yarda da kuma dan Allah madan haka ina ina ina ina sallallahu alaihi wasallam ba kai da ba ba kai da ba kamar ya ina ina ni ta fada gida ga ke ki ni ma ta ta ba da da. na mata ne ani ne da san fara ko ba ba da gida ya ba ta ce da ni ce fa da. ta ku fara kuma ta mai gida ka ce ba kai da ni ba da. ina ta ka da ka ku Ba wani ne ya da gida Wannan yaro wannan na ba da shi ma ta ta ta ta ba ya ta ya ina ta wannan ta ta ta ta ta ta gari da ta kuma ai ta ta ta ta ya ta ta ta ba ta ta ta ne ya ta ta ya ta

Ana ba ka hakuri mai gida Kada ka gaya masa Kada na ƙara jin sunan ta bakinka. Da ba Allah ba kan na ƙara da ba Allah ya ba. Na ni ga ma dai. Allah ya ba mutum da mutum. Ba ana faɗa sunan su za a ganta a gurin ta hare. Yawa haka na zo. Dan Allah ya ku. Dukkan ku. ire Sai na gama da ku. ilaihi raji'una Allah ke mana maganin wannan al'amari wasu badari zai zai ne ba su iman eh, na gaya maka an daina cewa tsohon soja an daina cewa an daina cewa dai tsohon tsohon <laughs> eh, na tsohon da kowa tsohon to na tsohon tsohon ya Allah zuwa gurin ka ka jira min kuɗi mai ba ka san kiɗa na kuma yanzu kai ƙwarai ai na koma kiɗa zuwa na wurin ka da Allah ka tura mu kuɗi zan sai ganga ai ni kuwa ni ba zai biya kuɗi zai ganga ba na kira wa ba na kira wa. kai dai ba kuɗi zaka ka mun ba ba zan biya ka kuɗin ka a'a da dai baka gaya abin da ba Ai son sayan ba ka na son wulakanci ana wulakanci bane <laughs> Yau zan biya kuɗi sai ganga ina biyan na gani a zo zan yi sa wani ba da kawai ka da kiɗa da barasa duk ɗaya ne kina. a'a duk ɗaya da ne

dan ce na uwan dan na haura Allah ya Allah Thank you. يكون عبدا وكل أجدين كلا كنت أبلغ بيد القرآن بالسلامة يدعى قبل عزيزة العبد يموت يدعى sani kuma kuma mai ce ka yi abu na lana da yake jara shi ke sosai Abdulhadi, Abdi, ɗaya ne ku ga da ke kuma. Ke kare ne,

alaikum alaikum bai kayi salamu samusa eh sanu eh ya aiko sanu kada mai kai shiga Thank you. da Thank you. ko ana ce masa baban daji amma duk da ban tashi ne mutane ne ne oke rakota rakota da dai abokin da ne shi wannan gaba tashi ne eh,

haka ne ne ai Ok, ka ya ɗauka tofi domin na tofi da ke amma da ta gida bana aldılar ya. Aldılar değil bu

ka ce tanko? ka ce tanko? samun zai yi da amfusu kawai ba ya canza mutane su sun canza ko da shaki ya kawai ko da mu koya ga Allah Allahu akbar wannan kuma su yawa ai ko da mu koya ga Allah kawai kawai da shi su sun da tafiya nan a tabbar mu tawo da yawa wannan ga shi ba a sai da amma ya da farko ba shi da wata kaya ta kama ladin mai daki da ba ko kwana na yin da ba ba Hanyar ba daina kayan tsoron nan ba, wani a gidan maza. Ku kai ina mutum na hanyar da fatar da dawa ba wata fata. Ko fatar gado. Zabira ta zo nake rufa da fatar burewa. In dai za ta samu. Akwai zagwa. Dawa dawa dawa. tsarin wannan abin kawan zan fatar a kan mata ta samu an yawar kira ta baka duka nema fitar da Da da a daga kana na ta Amma an ce wannan asarar ba a haɗa shi sai an samu fatar ɗan cikin zakar Ba mai nake tunanin ina zan gangara. Akwai da ta wani mutum karanta da za mu je. Haka. Ba je gangara roƙi Allah da ba so ko ba ne a ba ne an gama akwai wata ya ta da ka zama yin godiyar annabi ka da annabi ka hakuri dan Allah dan annabi ka hakuri ni dai da Allah da annabi ka hakuri ni da kai ba ka yi ka hakuri dan Allah dan Allah dan annabi ka hakuri Allah Allah ka Allah ka Allah Allah da Allah ka kaya Allah Allah da Allah ka ba dai dan Allah da wannan ka hakuri dan Allah kana ga bayanin Allah ina ga dan Allah da Allah ka mu je da an tura ta samu ta ba ai tsada yi a a ni ba ba ta gawa ba nufi an ba shi ke nan ba kai kai ta muna tare da kai ko ta da Oh.

Dun Yeah. السلام عليكم تقلنا كراكا اه هبا كوي an buga da ku an buga wannan na haba ai ya da daddare ina je gusin rake to wanda ya na fita in ga maka wallahi ka dana na kira ni haba ai ji Allah kiyaye da na garin nan ah, malam dare wato na gida na kullum take amma saboda samun gargarin nan a ne da sai da abin da muke kan kwana kai ko na zan ina gari ko na wani da mu ma muna alfahari da shi aha ina magana da bindiga har yin soja ai me kake nufi ha ni na ce sai da bindiga har yin soja kuma me kake nufi kuma na ce ko da kake nace kake ko da bindiga ne ko da kuma shi Allah ko kin na ka sa wannan kafin soja ne a Allah idan ka rike bindiga kai barka jin gama soja duk inda soja yake soja eh amma idan da kamara kana da rake ba wani da Allah wai ni mun san ka ne ni na ce kin ko kake da wani kare.

Bakuwa. wani. a tashi. Wato da jami'a bai, kaga da na ya ce ta har kun ya tambayar da mara tebi ka zama matsala yi rake wannan eh, idan ya zo ƙarshen nan kai kai kai kai kai ya lafiya kura ba da ta hauka ka kama da karin kauje eh. kai kai da sanyi ga tsaran kai jiki kamar kyanwa kai kai rake wanka da kaga ni duk wani abubuwan da kuke kun an zauna a waje kullum suna da abubuwa da kamar nake ji kamar ba sun ya fiye koma maka ji sai ba da maganin ba ka ga ga ga easy kandi an zo na faɗa an ya na ta Allah ya ga ta tsohon maka ni yanzu an daina faɗa ba soja soja soja ni yanzu babu ba ko ba dan yin kira yanzu ma ko kai yin ta na ganga ta ya bani na kasa magana. Eh. ya kasan ya ya dan daudu. ne magana ya taɓa wannan da kuma shi ya daɗa da zuwa doya. Ina da ya taɓa da Yaƙi a ba ma yaƙi daɗi. Na fi kuɗi kana hudu. Yaƙi a kayuwar ƴan lalurai. Ya daina kuma shi a rayuwa ta tsara. Kan Yaƙi a kafiyoyin yifta. Ka ta kai ƙwanda wasu kamar. Kin kiɗa da wani tsanin. Sarkin kiɗa uban mannaro. Saurara ya Wannan kiɗan da kake eh, wai kana yi kyauta ne ko ana baka dan wani. Ana bani dan wani abu an bani ina ko ba ba ma ni kyauta nake yi. Ya ba ke kiɗa na malam ba Yawa. Masu kiɗa da sarkin kiɗa na malam eh. Ba gabas ka duba yamma har yamma gona ce. Kada fara kai. kiɗa a kwana ana yi. Eh! Kan bugu da yar.

yanzu ya ba ni ba dujala ya ba dujala ya fara eh, ba ma ta fara kwaya kuwa wani ce wa na ba da kata kata ka ba da kana so ka koma ma ai da ma ni ai da ni ne eh, akwai da ni salamu alaikum a a a kamar ya wallahi ake yau kamar ba a'a ni ba da kare yes wallahi ba ta sa koma da da ya koma da da da da koma Allah ya da a wajen ta ba ni da ma asara nan sarkin dawa yana yin ga sarkin dawa yana yin daudu sarkin dabi yana yin bakina amma wani ya fara karwa wani ya fara zan yi zan yi gaba wani ya fara wani ya fara wani ya fara Preciso apenas uma faca dentro desse peito. Ô, Canaria! Tá bom, outra senhora? Não, e vamos fazer uma postura também na comando. Ah, eu bari sai na tashi. Wannan ka tsaya sai huce a eu na. Yau ko ni da nake da sallah na ta ma. Dan tafi. kullum ni ba zan yi sallama da ku dan ga boci da kyan nan ai ban gana ka ka ka zan baka Thank you. Gracias. ma'ana sai mutum ban shiga kada ki mai ka sai ka je mutum ba maka sai ka karar da dodon hankali a hankali ko eh wannan ki zo kada ke gurguna ki dinga taka sosai dan mone ne ko dai da kuma mu an faba gudun mujadala bane ya shi ne abin da idanun mu da abin da yake tafe da mu eh assalamu alaikum kai fa sallama fa alaikum ya kala dodo ganin na an aje gamu ba baba wai ana yake ne eh ko kuma zaman ne hankali na mun fara da boka

to shi ne abun ya riga da ya yi amari na ke su kare da Allah da annabi mu ya to ne eh, saboda eh, Allah ba ya ya ya ya yi kukushe saboda abin addabar ma kwararren yanzu abin ya kai ga cikin gida eh, karshe ne za ka bar gari ka ta hanyar fita gari sai ka ta sha kanka kuma da duk bayani bane ya cuce mu kaura ibro ne da aure aure ne Allah ya masa albarka to ba maganin ka ya kamata ya kama mai ba ba ba ibura ta yi ba kuma gari to to ayai wannan mu eh ta ki je ta shi ta yi ya ta kuma ta ta dai ba gari ko ba kai mata daga gari ya ka do da mu shi ne ai wallahi ta dai da mu gari ko ayai ban kai mata ba to Ba kurma iska. Wanda kama ta kama da masu. Ba kurma iska. Babu. Eh babu. Mu da muna neman alfarma kamar yadda Allah ya ce mu kiyaye Allah mai tsada. Eh ta Ita ne mai ka fita mai suma. A ba za ka iya ba fa ƙarya ne fa. Saboda shi ma dawa Ibrahim. Eh, shi ma dawa Ibrahim nan ya gamta canza hanya yake yi. Ka yanzu da yansa. Babin ya wuce. Wannan da dinya. To zan kama ta. Zan ta cikin wannan nawa. to yana daga ciki ta fita kashe ta manya. ya ne mushawara to ana na fara da dinna to da kai alhamdulillah shi ke nan wanda sai mu koma ka da yin bashi ban kama ta to ba ta cikin ruwan da ta ba ka ba ta mu ruwan ma rijiya gaba dubu ne a saka ma ma ruwan eh! ku tashi mu tafi ko ne ba so to ku tashi to shi kenan kwanaki da zagen kasuwar kofar wambai gaba ɗaya sa na ji rabi da kafa eh. eh. eh. ya zama gungumin kasuwa gaba ɗaya nan ma ta tashi da gaske ni da kan magana cewar mu haɗin guwa mu sai nama ni ba a nan kun zubar da kuɗin ba ma asara goma da dan autan kashi asara goma da ashirin kuma kai muna gudu muna gudu da yara na gaya maka ni ina kokarin gudu yara suka faɗa kai na gaya maka ni ma na faɗa kan yara abin da duk ya lalace kato ya danna yara wallahi to duk kira ni na gaya muku to duk na taya ce to wannan na zamira to to ka kawo bakin dawa kuya to amma shi ma ga kurancan shi ya kusa da baso ya ni yan na ji wanka da ka kawo min zakara eh. to ta ji zakara fa zakara ma ah, ne da zakaran a gida na kai zakara ma ku ya to a ah, ni zakara ne fidi ce ya za ka to to to an kuma wannan to ba mu sa ko ne jeje mun yo ko kawo min wannan sunan wawa an ta giwa ina masu fafafi eh da sai mun nemi mafarauta to ko kan da ba wani taimako za ka bani yadda zan samu samu jiyar na kashe ba ina nake da kashe kan kawo ya dawa ibrahim don ga kana abin da shi ne to shikenan aka musu mamaki an gama to ku ta ku je ko ka mun ba ki lafiya sai ga ba shi ka canja hali kai wannan duk kariya ne fa ko ka da ba miki zancen nan ba ji wannan duk ba ki bari wannan yo iska ne mu da ta irin wannan ka abu fi kowa ka ma kiran kasuwa ne ma'ana sai ka san bincika kada kyawu ya mamaye ka sai ka je ka canza كسر ارتدوا دنيا Thank you.

joga arna buga da sun faɗi Bello da Umaru. Kana ji ko? Kai kwanan ka ya tsare. Wai kake cewa za ka sako a ragaya? Kai kwanan ka ya tsare ni kake cewa za ka sako a ragaya. Eh, bari in cire maka. Eh! Eh, Gobe ka ga a wani tsawon wani kashe kuyin zan dinga dukkan ku da ɗaɗɗaya da ɗaɗɗaya a garin nan. Kowa za da nisa ya fi ƙasa. wucewa ta gabana duk wanda ya wuce sai na yanke shi sai kwanan ka ya tsare duk dukkan nan dinga kakkashe ku yarinya kake son kai ko zawara kake son kai ibroje ka kan tambaya al'amari ne da gaba ɗaya mutum tare da mahaifarsa gari iri iri shi ba abin mutum in bar gari ba ba sha ba ayo ko duk ta kuma da sauki ne da ake gani na ni ko hoja Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Me kun buga ta harbin aljan. Har ne sun buga da kai sun bakka. Ya kai. Ba iyan da ya harbi ya harbi. Sun buga na aljan. Ba ya ce ina harbin aljan. Ba ya kamata wa kai ka fara sanyi zanyi da al'amarin nan. Bin buga ga tsohon malami. Na abin ya zama Ga buga ga wato addu'a babu inda ba ta inda ba ta ratsawa a cikin da wuce fa rage eh. zagi ya kai mota shida suka zo garin nan suka ce a ba a ba da hakuri an za ka dana lafiya har da so ne gaba ɗayan take zariyan a noman kaji a gurin a ba ba ba babu wahala a guri na ko kaji ko da kina san haka ne ba saboda rai ma gaba daya riga ya baci wannan wannan mutumin da nake gaya maka shi ya zo na da hakuri malam Hassan da Kono to amma dai ni ba ni ba da kai na ce na da bindiga har ba kana na duban baki haka ma dai yawa ka da nama iya ba to wara na duban bakin ga ni na ina da kuma to kuma da tawon ga an ba ne ko ma na magarin tsire ko da kai ku tsaya ku ji kawai ku za ku bari ku ji in gaya muku ni nan da kuke gani ba kawai tsoro nake ji ba kuma kamar yadda malam dare ya faɗa kana da bindiga ina da addu'a zan manta ba manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa kowanne bala'i in ya zo muku to ku bi shi da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tsoro ko wajibi ne sannan addu'a sai fil mu'min addu'a ta ko mu'mini ce eh?

na ba san abin da nake yi tsohon sojan ma addu'a muna takama da addu'a muna takama da karfi na jika mun yadda mu na san wani zaman idan na ya ɓaci saboda tsabar karfi na da rai na ni da na tsoron na nake ji yau ka ta fara ga abin jika wannan ya kuke da gidugo ni ba nan kuci bane ya kuke da gidugo uban yan kan wannan dan ne wannan Amin. لا تأخذه na ce waye wannan na take haka ce ba da kunya mutane ne anan kuka ga wani aka ce ba ta da kunya wani kai haka tafila ce a gidan mu ta neman kunya sanana dan ilimin ya rasulullahi dan ilimin hayatin dan kasan kallon godiyar annabi ki hakuri dan ya za ka sake rashin kunya ni ni ina mai dawan abokinka a mai dawa ni ban san ba na san shi ni. ba da da yau ba yau ba ruwa ba sa kwando bane kuma gwada jirgi ga kurna ta fi magana an gama wannan yanzu zan tafi eh, an gama na bar ku amma ni da na yi alƙawari mutum ɗaya zan kashe a cikin ku kuma na kashe shi don haka abinda nake so eh. maza maza duk mutanen gurin nan ka kashe su an gama dukkan auren su ba haka Kwarai na ma ai an gama. Wai ko Allah na. Me kace? Ai na ce na bi kam alwada. Kuma kai ne yaran man. Kai kuma ai na ce. kai. Aka ce kai ne Ko daga yau. Ai za ka ka je 80 ne Za ka je 80.

wato abin da nake so da ku tun da yanzu an bani umarni kashe kuma kawai in kirka shi umarni to kai shege dan ban ta kaciya zan saki maka je nan kaciya zan saki maka dan Allah Allah dare annabin Allah girman Allah kaciya zan saki maka girman Allah Kai jama'a ya! Aure kake son kai yarinya kake To eh, kai tun da na baka umarni dan ubanka an ce kai tsohon soja ne. Kai yi ne tsohon soja duk zama soja ni ni ni ne kafa shege tsinannen mutiyaci dan iska sai ka ce mana ba wannan aikin za ka yi ba. To da muka tafi da kai yaya aka yi? ka ga dai da mai waya je take ko sai ka ce nan ba haka za ka yi ba don iska shege mutiya ce. sai ka ce da ni kwaɓa riga ta kai da na kwaɓa riga ta misali sai ne haka sai ne haka sai na kwaɓe sai ka ce da ni ai ba haka za a yi ba don iska shege mutiya ce. to sai ka ce in cire agogo sai ka ce in cire agogo ita matar da ta zo ya aka yi ita ce aka yi da ni ba haka za a yi dan iska shege tsinan ya muke ci takalmi ma dan uban ka ce kai in cire na ce zan iya cirewa yanzu haka sai na cire da karfin bala'i ne haka na cire wannan ma ne haka da karfin bala'i karfin masifa irin nawa sai da na san yadda na yi na cire dukan uwarki ai na ke dukan dan uwarki shan ya tsinan ya mutsaca Allah ya tsinye miki kere da yake tsinan ya ce ke to sai na kwata takalmi sai ne haka ya maka da kai ce mun ai kana haka dan iska shege tsinan ya mutsiya ta fito cikin duniya kuma wakar ta zo danniya dan yi buro ya kwaso wuya waka ce cikin zuciya za ta fito cikin duniya kuma wakar ta fi. Aka bani da kaina. Kace shi ke dan iska ta neman a cikin ta. Da na ta bayan irin nan gidan ta mace ƴan kawai irin ta mace ba ta da mali. Ta cewa kai ka yarda. Amma daga baya ya kace da ni an iska shi shege tsina na maƙiyaci. Sai na ce to abin za a yi wata tabar ma. Yan kwashe ta kamar hakan nana. Yanzu da. Yan ɗauka ne ta faɗa nuna. amma ya muka yi da kai cewa kai da ni ba haka za'a yi ba kan iska shi da tsinan ne mutiya ce da na ɗauke hanya ya ba ni da ma'a rawar ta mace yan kawai irin ta yan jama'i ba haka muka yi da kai ba sai ka ce ka yarda ka ce ba nan zancen kake su ba kan iska shi da tsinan ne mutiya ce bara mu ne na bana ko ga ya musu mu ne na shekarar ba sasa kun ta garin ku ba mummuna wancan galgalin na ina ne mai ciki falkashi kamar cikin bazarma da kan nuna ne shi sasari zan sa mar in ba kulawa shege saboda shi zan yara da aka wannan take dan shege tunanin sai ce ba haka za a yi gida ya ga dan Allah da ina daga masu gona na ne ko ba dama in fito in shakata mutanen da ana magana su ga bil'adama ba su san da cewa akwai bambanci ba maganar wasa ta kasa ne ta duka fatan ina san yawan su yawan da su ci gaba cikin wannan duniya bambanci ba na su faɗa ta domin tun da na fito na ci abinci tun da na fito na shekara na zaɓi ban taɓa son da za a yi ta wanda ne ka sa wa gida Allah ba ka haƙuri Allah ba ka haƙuri Allah ba in dai ba mun mai dan faran shi ke nan Allah zai ba ka haƙuri ba Allah Hakan gida na sassan gida ta wancan ba a mana ta gida ya ba da haƙuri sai na kan nafi gida tare da miji. Ko da ni har na sai mutura. Wasu Allah ya ce mutum da ba ya kawo samun kowa. Haka yi haba haba haba mai gida har yau ta tuna yankuna ma sunan nata an kan gara farauta dubu sai ta ya fitar mai gida yanzu ta sana iya ta yi magana amma da sauran ta tsaya a nan ne yanzu sai gangan duniyan da wani tsaya